salim ɗan'i al-hilali da kuma ali hassan ali abdulhamid al-asari sabon bugu na wannan littafi a yadda malaman suka kawo bayanai dangane da gaba ta farko wadda wannan gaba ta farko suka kira ta da asawu junna azumi garkuwa ne daga dukkanin sabon allah kuma garkuwa ne daga wuta a ranar lahira suka yi dogayen bayanai tare da kawo wasu hadisai a ciki a nan ne sai lokaci ya kure mana kan inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗin falalarin azumi fi sabilillah malama suka ce kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bi dhalika wajhahu 'anil nari 70 khalifa babu wani bawan Allah da zai azurci wani yini saboda Allah sai Allah ya da fuskar shi daga wuta saboda wannan ainihin azumi da ya tsawon shekaru saba'in wato khalif ita ce bazara to duk shekara guda tana da bazara guda wato sai mutum Allah ya nesa fuskar shi daga azabar wuta gwargwadon shekaru saba'in wannan shekara ta lahira ba irin shekara ce ta duniya ba kamar yadda yini na lahira ba irin yini ne na nan duniya ba a wata aya Allah maɗaukakin sarki yake faɗin tsawon yini na lahira cewa hamsina alfasar wato sai an shekara dubu hamsin a nan duniya sannan za a yi wuni guda a lahira a wata aya kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi da cewa tsawon yini guda ɗin wa inna yawman inda rabbika da alfisanatin sanatin mimma hudu shekara dubu na nan duniya shine tsawon wani yinin a ainihin lahira me yiwa an samu takuwar ilimi a cikin kwakwalwarka sai ka ce waɗannan ayoyi guda biyu suna karo da juna wannan ta ce yini guda na lahira tsawon shekara dubu hamsin wannan kuma ta ce ainihin wato yini guda na lahira tsawon ainihin wato shekaru dubu na nan duniya babu rikici ko kaɗan domin yini ma na nan duniya wani yinin yana fin wani yinin tsawo musamman lokacin ainihin bazara da kuma ainihin makamantan hakan an samu sabanin canjin lokaci ana samun wani lokacin yini sai ya fi dare tsawo don haka a ƙarƙashin haka ashe akwai wasu watanni waɗanda in ka bincike su sai ka ga yini a cikinsu ya fi dare tsawo akwai wasu watannin kuma a cikin shekara sai ka ga dare ya fi ainihin yini tsawo to sakamakon haka ashe kaga yini din ba tsawon shi ɗaya ba ko a nan duniya to a lahira ma wani yinin tsawon shi sai an shekarar dubu ɗaya a nan duniya sannan za a yini guda wani yinin kuma na lahira sai an shekara tsawon shekaru ainihin dubu hamsin sannan za a yini guda na lahira ka karanta littafin ainihin ka'idatul jalila fi tawassul wal wasila na shekul islam Da tahqiqin ainihin addoktor rabi abdulhadi al-madkhali za ka samu cikakkun bayanai akan haka kuma ina fatan ka samu littafin silsilatul ahadith sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha a cikin mujalladi na uku za ka samu cikakken bayani dangane da al'amarin yadda yini yake kasancewa a lahira insha Allah ne sahihi ya zo ainihin a cikin sahih muslim wanda ya ishara akan wannan hadisi dama ne mun karanta shi malaman suka ce rawahul bukhari al-imam bukhari shi ya rawaito wannan hadisi a cikin ainihin wato juz'i na shida mujalladi na shida shafi na talatin da biyar wa muslimun haka al-imam muslim shi ma ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na dubu ɗaya da da hamsin da uku an abi sa'id al-khudri daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mushi yarda wallahu li muslimin amma wannan lafazin da kaji an kawo a littafin ya zo ne a cikin riwayar al-Imam Muslim wa maganar da annabi ya ce 70 khalifa bazara 40 ai masirata 70 ama wato sai an nesanta fuskar mutum daga wuta gwargwadon tsawon tafiyar shekara 70 ko da Allah kaddara mai zai shiga wuta to sai an saurara mishi har tsawon waɗannan shekaru gwargwadon a yi tafiya wadda tafiyar da za ta cinye waɗannan shekaru sannan in ma za a saka ko kuma ya zama Allah maɗaukakin sarki in bai nufi zai ainihin wato saka shi a wuta saboda ba shi da wani laifi sai Allah maɗaukakin sarki ya juye wannan alheri sai ya zama mishi ƙarin ainihin daraja a cikin aljanna qala hu fil fath al hafiz ibn hajar shi ya faɗi wannan magana a cikin fathul bari a cikin mujalladi na shida shafi na arba'in da takwas malaman suka ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asiyamu junnatu azumi garkuwa ne garkuwa ne daga sabon Allah tun a nan duniya matukar kana kula da azumi to in Allah ya so ba za ka afka cikin laifuka na sabon Allah ba tun daga na gaɓoɓi har waɗanda ainihin wato za su faru ta hanyar bakin ka ko makamantar haka yastajinnu bi hal abdu an nari garkuwa ce shi azumi wadda bawa zai samu katanguwa daga wuta wannan hadisi rawahu ahmad al-imamu ahmad shine ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na uku na al-musnad shafi na 241 da kuma mujalladi na uku ne shafi na 296 an jabir daga sahabi jabir wa ahmad har wa yau dai al-imamu ahmad ya sake rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu na kitabul musnad shafi na 22 عن عثمان بن ابي العاص ترى صحابي عثمان بن ابي العاص الله لو كتب سركي يقرا مسيح يا هو انا حديثه باقي دي سنا بيانا وانا فلا لا يتهم ازري ازمن النفر لا يكون نافله